الحمد لله الحمد لله أحكم الحاكمين له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الأمر أمره والخلق خلقه والشرع شرعه والحلال ما أحل والحرام ما حرم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون تمت كلماته صدقا وعدلا فخبره سر وحكمه عدل أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما وصانا, كما وصانا ربنا بذلك في محكم تنزيله ووعدنا عليها أجرا عظيما وفضلا كريما وقد كانت من دعاء رسول وقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التقوى فكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنسأل الله تعالى أن يزودنا التقوى فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله إن الله تعالى هو المتفرد بالحكم فهو الذي يحل ويحرم وليس لأحد حق في ذلك وقد أنكر على المشركين تحريمهم لأمور ما أنزل الله بها من سلطان وقال جل وعلا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين ولا فلا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون فالتحليل والتحريم من خصوصيات الألوهية وإن الله تعالى لا يحرم شيئا إلا وفيه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة ولا يحل شيئا إلا وفيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة وهذا باستقراء أحكام الله تعالى كما استقر, كما استقر, كما استقر ذلك لدى علماء الأمة وإن آيات من كتاب الله في آخر سورة الأنعام جمعت جوامع ما حرم الله تعالى على عباده فهي كالدستور لنا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتلك الآيات هي موضوع خطبتنا في هذه الجمعة قال جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أملا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يوم مسلمين جزء الله جل وعلا kamar yadda Allah ya yi mana wasiya da jin tsoronsa a cikin ayoyi masu girma da littafinsa mai tsarki kuma Allah ya yi mana alkawarin alkhairi mai yawa a cikin tsoron Allah wanda shi ne attaqwa ya kasance daga cin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah takwa yana cewa Allah ka ba mu raina ta tsoron Allahnta wato ƙawarta, kuma ka tsarkake ta kai ne wanda ka kowa ne wanda ya fi kowa ikon ya tsarkake ta don haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu taɓwa kuma ya zamanto mana ya sanya mana ita ta zamanto ita ce guzurinmu ga ranar alƙiyama bayan Allah Allah maɗaukakin sarki shi ne kaɗai yake da haƙƙin halattawa da haramtawa don haka halal shi ne abinda Allah ya halatta haram shi ne abinda Allah ya haramta umarni nasa ne hani nasa ne shari'a ita ce abinda ya shar'anta kuma halitta bayansa ne to shi ne kaɗai mai hukunci kuma halitta ta sace kalmominsa sun cika a wajen gaskiya da adalci maganarsa gaskiya ce hukuncinsa adalci ne wa za ka samu wanda ya fi iya hukunci irin Allah ga mutane masu cewa babu waɗanda ba mushirkai sun haramta abubuwa sun karanta ma mutane su sun dora su a kansu Allah ya musu inkari ya ce ku kawo shaidunku waɗanda za su shaida cewa Allah ne ya haramta waɗannan abubuwa idan sun yi shaida kada kai shaida tare da su ya rasulallah kuma kada ka bi soyace-soyacen ran waɗanda ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar lahira kuma suna daidaita wani da Allah duk wanda ya ɗauki ƙa'idar haramtawa da halattawa daga wani ba Allah ba to ya daidaita wani Allah da Allah to bayan wannan inkari da raddi da Allah maɗaukakin sarki ya yi da kuma kirarin ban girma da ya yi makansa a kan cewa hukuncinsa adalci ne kuma maganarsa gaskiya ce to sai ya bayyana matattarar abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta wanda wannan shi ne mawuzo'in hudubarmu Allah ta'ala a ƙarshen suratul an'am a cikin ayoyi guda uku ya ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce ne ku zo in karanta muku abinda Ubangijinku ya haramta muku sannan ya jera abubuwan abubuwa waɗanda suka zamanto su ne kamar wato tsarin rayuwar addinin musulunci ga ɗaiɗaikun mutane da kuma ga mu. ya faɗi na farko ya ce Allah ku bihi shai'a kada ku shirka da shi da komai wato ta Allah wanda shi ne ƙashin bayan dukkan abin da za a gina rayuwa da haƙƙi a kai abin da ya fi komai girma a cikin haramci shine shirka domin ita ce aiki na haramun da Allah maɗaukakin sarki baya yafewa duk wanda ya yi shirka da Allah to Allah ya haramta masa aljanna ko makomarsa wuta don haka shirka daga dukkan nau'inta ta dukkan nau'inta Allah ya haramta mana ita shirka ta bori da tsafi da itikadin cewa wani yana da tasiri da zai baka abinda Allah bai baka ba ko tauraro ne ko fada ko tafiyarsa ko wani wanda ko aljani ne ko wani wanda yake da awarkan cewar shi yana da tasarrufi a cikin halitta ko yana da wani isini da yake tasarrufi da shi a cikin halitta ba tare da ikon Allah ba to wannan din yana daga cikin shirka da ya wajaba da yake shine farkon haramun da ya wajaba dukkan musulmi ya guje shi Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana sannan na biyu yace sannan ku kyautata ma iyaye wannan Allah ya ambace shi matsayin umarni ba a matsayin haramun ba domin ya nuni ga cewar akasinsa yana daga cikin abin da Allah ya haramta shi ne rashin kyautata ma iyaye domin duk wanda ya butunce ma iyayensa ya butunce ma Allah duk wanda bai gode ma iyayensa ba bai gode ma Allah ba duk wanda bai gode ma iyayensa ba ba zai gode ma bayan Allah ba domin babu wanda yake da haƙƙi akan mutum irin mahaifansa da haka yayin da bai kyautata musu ta hanyar nuna godiya gare su ba to in kana neman butulu a cikin rayuwa babu tamkar wannan don haka duk wanda za ka yi mu'amala da shi kana neman wanda yake zai san ihsani wanda ba zai manta kyautatawa ba wanda idan ka yi masa kyauta in ka kyautata masa sau ɗari amma ka ɓata masa sau ɗaya zai zamanto ya bitince maka to ka nemi wanda yake bitince ma iyayensa amma in kana neman wanda za ka mugusta masa sau ɗari kai masa ihsani sau ɗaya ba zai taɓa mantawa da ihsanin nan naka ba kullum duk irin mummunan da kai masa shi zai tuno ihsanin nan guda ɗaya da kai masa ne to za ka samu wannan irin wannan hali za ka samu shi a cikin masu kyautata ma iyayensu saboda haka abu na biyu a cikin girma na haramci shi ne mugusta ma iyaye da rashin kyautata musu sannan ya ce na uku wala a taqtulu auladakum min inla kada ku kashe iya ƴaƴanku saboda talauci wato saboda nauyi Allah ya hura musu rai kun haife su ku kashe su saboda ku rage makanku nauyi na talauci Allah ya ce mu ne muke azurta ku da su ba su ɗin ba ma kuna, ku kanku na ku arzikin Allah ya ce mu ne muke azurta ku don haka yana daga cikin manyan zunubai mutum ya kashe ɗansa da ya haifa saboda tsoron kan cewar zai zo ya buɗe baki ya ce ya bashi abin da zai ci Allah ne ya tsaga masa bakinsa kuma Allah ne zai ciyar da shi yana daga cikin wannan kashe ciki zubar da ciki saboda gudun cuta? saboda gudun abin kunya saboda ita kunya a matsayi take na hudu a cikin tartibin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta a kiyaye shi korai a matsayi yake na biyu farkon matsayi tsare addini sannan tsare rai sannan tsare hankali sannan tsare mutunci sannan tsare dukiya a bisa wannan tartibin ba za ka zubar da rai ba don kana so ka tsare alfarmarka da mutuncinka saboda rai matsayinsa ya fi mutunci a wajen Allah na haka waɗanda suke yawan fatawa na kan cewar su zubar da ciki don gudun abin kunya wannan ba daidai ba ne yana daga cikin abin da Allah ya haramta mutum ya kashe ɗansa saboda jin tsoron talauci ko saboda gudun kunya sannan Allah madaukakin sarki ya ce, wala taqrabul fawahisha ma ha wa wama bakan kada ku kusanci ayyukan alfahasha wanda suka bayyana da wanda suka buya shi ne dukkan abinda mutum baya so dukkan abinda mutum yake ganin ake ganin mummuna ne dukkan abinda za a ce wannan asha wannan tur da wannan aiki wannan shi ake kira alfahasha Allah ya ce kada ku kusance ta yawanci ana idlakin alfasha ga zina da kuma sauran abubuwan da suka kusance shi na neman maza da mata suna neman mata wannan shine alfasha to wanda ya bayyana da wanda ya ɓuya wato wanda za a yi a bayyana da wanda za a yi a ɓoye duk Allah maɗaukakin sarki ya ce kada kusance su saboda abu ne wanda yake abin ƙi ne kuma mummunan hanya ce ba ta tsayawa da mutum akan iyaka wadda take a bar yabo ko kuma wadda take hankali ya tabbatar da ita bal ba za ta tsayar da shi akan haddi ba sai ta kai shi zuwa ga halaka ta kowace fuska sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma kada ku kashe rai wadda take Allah ya haramta ta ya haramta a kashe ta face da haƙƙi zubar da rai zubar da jini yana daga cikin manya-manyan zunubai waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya haramta saboda ɓarnar da suke kawowa a bayan ƙasa da kuma cewar addini ba zai miƙe ba idan rayuka ba su da aminci neman dukiya da kasuwanci da sana'a da noma ba za su tabbata ba idan ya zamanto rayuka ba a cikin aminci suke ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya haramta zubar da jini ya haramta kisan kai kuma ya sanya shi yana daga cikin manya-manyan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta sannan Allah ya ce zalikin wasu bihi waɗannan abubuwa da su ne ubangijin ku yi muku wasici da shi idan da Allah ya ce ga abin da na haramta muku shi kaɗai ya isa amma ya ce wannan shi ne na yi muku wasici da shi wasici wasiya ma'anarta umarni wanda aka girmama al'amarinsa wanda ake so a himmatu da shi shi yasa aka kirawo abinda mutum yake wajen yake rubutawa cewa bayan mutuwarsa a zartar aka kira ta wasiya saboda an san abu ne wanda ba za a yi wasa da shi ba to haka duk abin da Allah ya ce wannan wasiya ta ce to Allah baya so mu wasa da shi to Allah ya karfafa shi da cewa waɗannan umar hane hanahane waɗannan abubuwa na haramun su ne wanda Allah ya yi muku wasiya da shi domin ku hankalta menene hankali a nan domin in muka duba waɗannan abubuwa muka gansu babu wani daga ciki face ɓarna ce tsantsa a cikinta babu wani abu daga cikin waɗannan abubuwa wanda ya ƙunshi wata maslaha bal kowanne daga cikinsu ɓarna ce wadda babu maslaha a ciki to duk abin da Allah ya haramta in ma dai ka same shi ɓarna ce tsagoranta wa in ma barna wadda take mai rinjaye ma'ana ta fi gyaran da ke ciki da maslahar da ke ciki yawa sannan Allah ya ce jalla wa'ala kada ku kusanci dukiyar marayu maraya sai ta fuska sai ta hanya wadda take mafi kyau ba kyakkyawa ba hanyar da tafi kyau dukiyar maraya amana ce saboda shi maraya ya sukantu da rashin gata da rauni rashin gata ba shi da uba wanda zai kare shi rauni saboda shi maraya ne bai balaga ba saboda haka ba shi da ikon ya tsare dukiyarsa ba shi da ikon ya kare haƙƙinsa saboda haka ba shi da gata yana buƙatar kariya don haka Allah ya ɗauki nauyin kare shi ya ce kada ku taɓa dukiya kada ku ci dukiyarsa ma'ana kada ku ɓarnatar da dukiyarsa kada ku ɓatar da dukiyarsa sai ta hanyar da tafi kyau wannan ya haɗa mutum ya mutum wato ya ƙi kyauta ya ƙi alkinta dukiyar maraya ya bata ta tozarta ko ya danka masa dukiyar bayan ya san barnatar da ita zai ko kuma ballantana kuma ya yi tasarrufi a cikinta ya cinye ta ta hanyar barna Allah ta'ala yayin da sahabbai suka ce yaya zami da dukiyar mara da aka ba mu ajiya ba mu da isasshen dukiya muna ci daga cikin dukiyarmu kuma shi kansa yana buƙatar a ciyar da shi idan muka ce idan za a yi awo sai an ware abin da yake awon gida da abin da yake awon maraya abin zai tsananta a gare mu to yaya za mu mu cuɗanya dukiyar tasu da tamu ko ku yaya za mu Allah ta'ala ya ce idan kuka haɗa dukiyar taku da tasu kuka rinka ciyarwa ‘yan uwanku ne’ amma sai Allah ya ce wallahu ya allamul da minal muslih Allah ya san mai barna ya san mai gyara duk wanda ya alkinta ya yi da niyyar barna Allah ya sani duk wanda ya yi da niyyar gyara Allah ya sani saboda haka duk abin da kake da dukiyar maraya Allah yana ganin ka to dukiyar maraya haka zalika dukiyar amana da aka baka tashi da cikin wannan domin sayyidina Umar yana cewa dukiyar al'umma da take hannuna ina ganin ta tamkar dukiyar maraya ce a hannuna idan na zamanto ba ni da bukata ba zan ɗauki kokobo a ciki ba in kuma na zamanto ina da bukata zan ci daga ciki bil ma'aruf ta hanya wadda take kyakkyawa wadda take ta hanyar da yake sananne karɓaɓɓe a wajen shari'a hata ya bluga ashudda har sai baraya ya kai ya zuwa ga mafi cikakkar kunsa shine in ya balaga kuma aka jaraba shi aka ga ya iya alkinta dukiya to a lokacin nan sai a danka masa dukiyarsa sannan ya ce wa auful kai wal mizana bil qist ku cika ma'auni na awo da ma'auni na nauyi da adalci cika ma'auni yayin da mutum zai sayar da abinci ko yayin da mutum zai saya da cika ma'auni na nauyi da cika sikeli da cika dukkan wani abu wanda yake da sikeli wanda yanzu ga sunan abubuwan sikeli muna da su da yawa irin mitan lantarki mutum ya je ya sanya mitan lantarki ta rinka laƙaƙi saboda ya sha lantarki ya rage abin da zai biya ko kuma mitar gidan mai a sanya ta ta rinka sauri a ce maka lita a 145 ce amma tana juyawa a akan 250 kai kuma abinda ake nuna maka 145 wannan yana daga cikin algus wanda a cikin waɗannan ayoyi ya ƙunshi abinda Allah ya haramta cewa wato ku cika mizani da sikeli da ma'auni da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma ɗora ma wani rai face abin da za ta iya ɗauka babu wahala a cikin kai adalci domin kai kana so a yi maka adalci yayin da ka zo za ka yi awo idan kai kwange kai idan ka je za ka yi awo ka zo ka sayar za ka so a yi maka ba za ka so saboda haka Allah bai ɗora maka abin da ba za ka iya ba sannan Allah ya ce wa idan ƙultun fa'adilu in za ku faɗi magana ku faɗi magana ta adalci walau ka na za ba. ko da wanda za ku yi magana a kansa ɗan uwanku ne na zumunci kada ku faɗa abin da yake za ku yi masa shaida na a ba shi haƙƙi da ba nasa ba ko kuma ku yi ƙarya a cikin hukunci domin ku hana a aiwatar da haƙƙi a kansa wanda ya tabbata a kansa maganar adalci ita ce magana wadda yake mutum zai yi daidai wadda mutum zai san magana da ta dace da hankali da shari'a ba magana da take da aka gina ta akan san zuciya da san rai da rashin sanin ya kamata ba to kenan za a yi mana hisabi akan abin da muke faɗa yanzu mutane suna nan aikin su shiga cikin gidan rediyo suna magana da gaskiya da ƙarya don su samu amfanin duniya da wannan magana magana wadda take babu adalci babu sanin mutunci babu sanin ya kamata ka shiga cikin haƙƙin ɗan uwanka kana magana da abin da za ta kawo na ɓarna ya fi abin da za ta kawo na gaskiya kuma kana yin wannan don a baka wani ɗan tumuni na duniya to fa bi isa ma ya shitaru tur da abin da suke sai makansu wannan dukiyar ba za ta amfana maka komai ba bal dukiya ce wadda take za ta ƙara maka talauci za ta ƙara maka ƙiyayya wajen Allah za ta ƙara maka rashin albarka a rayuwarka rashin albarka a dukiyarka rashin albarka a cikin abin da kake ciyar da iyalanka da 'ya'yanka yaushe za ka ga albarka a cikin abin da ka ɓatar ma iyalanka da 'ya'yanka da irin wannan dukiya wadda ka same ta ta shiga haƙƙin bayan Allah da abin da harshenka ya girbi sannan Allah ya ce wa bi ahdillahi aufu ku cika alƙawarin Allah dukkan alkawarin da ka ɗauka da Allah Allah ya ce ku cika shi wannan ya haɗa alkawarin da aka yi wajen auratayya alkawarin da aka yi wajen cinikayya alkawarin da aka yi wajen ɗaukan nauyin al'umma alkawarin da aka yi na yayin da ake ba mutum aiki sawa'un aiki ne a masana'anta tsakaninka da masu da kamfanuka masu zaman kansu ko alkawari ne da kai yayin da gwamnati ta ɗauke ka aiki duk wannan yana cikin alkawarin Allah sannan uwa uba alkawarin da muka yi tsakaninmu da Allah cewa sami'na wa ata'ana za mu ji umarninka Allah kuma za mu biyayya a gare ka wannan alkawarin Allah ya ce ku cika alkawarin Allah shi yasa ma aka fara ambatansa aka ce wabi lahi awfu kuma ku cika alkawarin Allah da gaske sannan Allah ya ƙara nanantawa ya nanatawa ya ce zalikum wasaqum bihi wannan ne wasiya da Allah ya muku la'allakum tadhakkarun don kuwa astu sannan Allah ya cika wannan wasiya da kalma da aya ta ƙarshe yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u kuma wannan ce hanya ta miƙaƙiya ku bita wala tattabi'u subul kada ku bi waɗansu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai su rarraba ku daga tafarkin Allah wannan shine ya nuna mana wato in dai muna son tsira to mu ta tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wannan ayar ne wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana layi guda daya mai tsawo sannan a gefen ko a gefe biyu na wannan layi ya zana kananan layuka yace wannan tafarki wannan layi mai tsawo shine tafarkin Allah mai kakkiya ku bita waɗannan hanyoyi kuma su ne sauran hanyo waɗannan layuka ƙanana su ne hanyoyi waɗanda suke suka saba ma hanyar Allah hanyoyin bida'a abubuwan da aka kirkiro su a cikin addini da sunan addini bayan kuma ba addini ba ne ya ce a kan kowane layi a kan kowace hanya daga cikin wannan akwai shaidan yana kira ya zuwa gare ta domin shaidanu suna da tahassusi suna da specialization suna da kowa akwai abin da ya yi specializing a kai saboda haka su kansu hanyoyin shaidan akwai a kowace hanya wadda aka yi specializing a kanta akwai hanyar iya fitsara akwai hanyar iya cuta akwai hanyar iya damfara akwai hanyar ɗan jabin addini dukkan hanyoyi ne waɗanda a kan kowannensu akwai shaidan kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to maganinsu bayan mutum ya bi tafarkin Allah mai kakke wala tattabi usubul to kada ya bi waɗannan hanyoyi wato ya kunnan uwar shegu ya da kai gabarinsu sannan Allah ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun da wannan ne Allah yake muku wasici da shi domin ku ji tsoron Allah ku zamanto kun samu takwa Allah ka ba mu taqwa Allah ka haska zukatanmu da hasken alkur'ani da sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu da yin salati da sallama ga manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك و وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأثمنها علينا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم على الحق يا رب العالمين اللهم قيض لهم بطانة صالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم أبعد عنهم البطانة السيئة التي تدلهم تدلهم على الشر وتعينهم عليه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله